Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 18 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Asusun Bill da Melinda Gates sun ba da hujjar cewa Afirka ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya. dubatan iyaye sun cire 'ya'yansu daga makarantu a yankin ingilishi na ƙasar kamaru bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu mahaukaciyar guguwar kuma fi tsanani a bana ta bar ɓarnar da ba za ta misauti ba a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministan tsaron najeriya mansur dan ali ya gana da takwaran aikinsa mutare kalla akan harkokin tsaro a can nijar Za kuma ku ji wata tattaunawa da wasu masu sharhi akan suka yi akan ziyarar shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki zuwa wurin tsohon shugaban Najeriya Ibrahim baban gida Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da injiniya ya bagi Yusuf Sani akan gayyatar karɓar lambar yabo da ya samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna nan kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda safina ta sada su dangi ta shirya kuma za ta kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Afirka ita tafi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya kuma cikin ƙasashe goma na duniya da ke da talauci wanda a sanadiyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma burori burorin wannan karni masu ɗorewa wanda majalisar ɗinkin duniya ta tsaye da wa'adin cimma waɗannan burori akan shekarar 2030 Wannan rahoton da aka gabatar yau Talata ya buƙaci a auna Afirka da irin zuba jarin da ya taimaka wajen ɗago ƙasashen China da India waɗanda a da suke cikin talauci kuma a yanzu suka shiga rukunin ƙasashe masu matsakaicin kuɗaɗen shiga. Kashi 60 cikin 100 na 'yan Afirka suna ƙasa da shekaru 24 da haihuwa, yawan da Melinda Gates ta jaddada a wata hirarta ta wayar tarho da sashen Turanci na murya Amurka yayin da ya yi da ita a farkon wannan watan. idan duniya za ta ɗauki matakin da ya kamata wajen saka jari a kan lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a afirka a cewarta da an samu yuyuwar wata zuri'a mai wayo da hankali na ban mamaki Dibatan iyaye suna cire 'ya'yansu daga makarantu a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu. Wasu 'yan aware da ke fafutukar samun 'yanci kan yankin Ingilishin Kamaru sun gargaɗi iyaye da kada su kai 'ya'yansu makaranta saboda ba za su iya tabbatar da kare lafiyarsu ba. 'Yan ƙauye da dama da iyaye sun ba zama dazuzzukan da ke kusa da Sase wata unguwa da ke kudu maso yammacin garin Buwa a safiyar yau Talata suna neman 'yan makarantar da suka gudu bayan harin da maharan suka kai a kwalejin st joseph a yammacin lahadi jama'a da dama sun samu raunuka a harin bernard okalia bilar gwamnan yankin kudu da yammacin kamaru ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai hari a wata makaranta da ɗalibanta da malamanta inda ya ce suka saru wasu daga cikin ɗaliban waɗanda shekarunsu sun kama daga tara zuwa sha bakwai da adda wasu da bindiga da aka kera a gida amma an samu sa'a babu wanda ya mutu bayan da abin ya bayan da abin abin ya faru iyaye sun dinga cire yaransu daga makaranta wanda a da ke da dalibai fiye da ɗari biyar da dama wasu makarantun a yankin ingilishin sun buƙaci iyaye da su tafi da 'ya'yansu gida wanda daman wasu da yawa sun riga sun cire 'ya'yan nasu akalla makarantu saba'in ne aka kai wa hari tun lokacin da aka fara rikicin yankunan masu magana da turanci a shekarar dubu biyu da sha 2016 lokacin da malamai da lauyoyi suka yi bore akan yawan amfani da harshen faransanci a ƙasar da ke da ƙabilu da yawa. mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta bar barnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar philippines da kuma wasu hudu a china kafin ta labba a jiya litinin A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki sha ɗaya suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira ƙasa ko kuma taɓo mai yawa da tarkace da suka lullaba mutanen da suka fake a wani ɗan ƙaramin coci a ranar Asabar yayin da guguwar tekun mankud ta yi kace-kace da tsibirin Luzon da ke arewacin ƙasar. mankud wata shahararriyar guguwa mai ƙarfin iskan da ke gudu ko kuma juyawar kilomita 250 a cikin awa ta tuge itatuwa da rushe rushe gine-gine a lardin gundong mai yawan jama'a a kasar ta china harkokin rayuwa za su ɗauki lokaci kafin su dawo daidai a ƙasar philippines a inda china ke fuskantar rushewar gine-gine kamar yadda jama'ar ƙasashen biyu suka bayyana labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Kasar China ta ɗauki alkawarin ɗaukar mataki akan shirin shugaban Amurka Donald Trump na karin haraji akan kayan dala biliyan 200 da za a shigo da su daga China. Sabon harajin wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, wato 24 ga watan Satumba kenan, zai fara da kashi 10 cikin 100 sannan ya karu zuwa kashi 25 cikin 100 a watan Janairun shekarar 2019. Za a aza harajin ne a kan dubban kayayyakin amfani waɗanda suka hada da kayan wutar lantarki, abinci, kayan aiki da kayan amfanin gida. Gwamnatin ta Trump amma ta cire kaya masu yawa daga cikin kayan da aka saka wa sabon harajin waɗanda suka hada da agogon hannu, na'urar Bluetooth da kujerar zaman yara a cikin mota. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya gudanar da ziyarar aiki ta wuni ɗaya a jiya a jamhuriyar Nijar inda suka tattauna da takwaran aikinsa Kallamu Tari game da batutuwan da suka shafi matsalar tsaro a kan iyakokin ƙasashen biyu abinda ya ba su damar cimma wata yarjejeniya ta musamman. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da rahoto daga birnin Yamai. sabon salon da 'yan bindiga suka bullo da shi a jihar zamfara wanda kuma ke kokarin fantsama zuwa jihohin sokoto da katsina har ma da jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar na daga cikin muhimman batutuwan da ministocin tsaron Najeriya da Nijar suka tantauna a yayin wannan ziyara ta Mansur Dan Ali wacce a ɗaya daura ta ba shi damar ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Isu kamar yadda ya yi wa manema labarai karin bayani. Faɗan da akan samu a ƙasashen Zamfara, Katsina da Sokoto su ma muka samu ƙalubalanci saboda mahiwancin yan ta'addan yan an koro su sai su tsallako su koma na ƙasa yan kukun su kuma an koro su sai su dawo kuma ƙasashen mu so mun zauna mun gano ta hanyar da ya kamata mu duba mu ga yadda za mu maganin su farfadowar ayyukan boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya a wani lokacin da aka yi zaton an murkushe wannan kungiya kwata-kwata na matsayin wani bangare na makasudin wannan rangadi da ministan tsaron najeriya ya ce zai shafi baki ɗayan kasashen yankin tafkin chadi shi faɗan eh, boko haram ko kuma insurgency ba abu ne wanda za a yi cewa ana gama da shi rana daya. yana cikin abubuwan da muka zo muka tattauna za a ƙara yunkurawa a ga cewa ai maganin su haka ma zan zagaya zan tafi kamaru zan tafi chadi in ƙara ƙaimi akan waɗannan abubuwa da suke fara saboda kowace ƙasa ya kamata ta sa ƙaimi ta ƙara ƙarfi mu gani saboda kamar eh, eh, me ake cewa ginshiki ne in ginshikin nan baya nan za a samu matsala gwamnatin jamhuriyar nijar ta jaddada aniyar baiwa hukumomin najeriya haɗin kai a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile dukkan wani yunkurin 'yan bindigar da ke neman mayar da nijar ɗin mafaka abin da ya sa kasashen biyu baiwa junansu izinin furtumar masu tayar da kayar baya ba tare da layin iyaka ya zama wa jami'an tsaro wani shamaki ba alhaji kallamu tari shine ministan tsaron kasar nijar har yanzu mu da boko haram ba ta kare ba mun ɗauki niyyar za mu yin wannan kokowa za mu kare ta kuma za mu yin ta da kan cewa mutanenmu sun koma ga mazamninsu babban magana ita ce kasashen mu sai sun kama duka tsakanin su sai sun gama karfi masu satan mutanen nan an san su in mutum zai tsaya tsakani da Allah shi ma kasar shi yaƙi zai gaya mana inda wannan mutane suke daga ina suke yi tawaye ina suke shiga in yi mana haka nan ya biya mu ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari da takwaransa na Najeriya masu Dan Ali da ke samun rakiyar kwamandan rundunar haɗin gwiwar kasashen yankin tafkin Chadi sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar hada karfi da karfe da zumar tunkarar kowane irin kalubalen tsaron da ke barazana wa zaman lafiyar al'ummomin waɗannan kasashe biyu da ake yi wa kirarin Hassan da Husaini. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah a gaida Sulaiman Muna Barma, yanzu kuma za mu koma fagen siyasa. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Alhaji Bukola Saraki ya kai wa tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida ziyara abinda ya janyo cece kuce a kasar. Wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da wasu ƙwararru a fannoni daban-daban akan wannan batun. A tare da ni Alhaji Bashir Hayatu Jantile ne mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Malam Bashir M. Bashir ƙwararre ne akan harkar harkokin sadarwa da yada labarai. Za mu tattauna da ku ne game da wannan batu na ziyarar Dr. Bukola Saraki zuwa wurin tsohon shugaban kasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Alhaji Bashir Hajji Jinjiri da kai zan fara. To na farko jama'a assalamu alaikum. Ina son mutane su san cewa na farko waye tsohon shugaban ƙasa Babangida. su faɗi inda matsayin da Allah ya bashi da kuma mutane suna mantawa cewa shi dan PDP ne dalili shine su suka PDP don su karɓi mulki a hannun soja saboda duk PDP suna kallon sa uba har yanzu wanda kuma zai iya zai masu shawara saboda ko yana kokari ije domin ya samu cewa ya dasa na biyu a kalamar da ya faɗa a kan bakola duk da wasu za su yi mamaki ni ba zan mamaki ba idan aka auna da abubuwan da yake gaya wanda suka zo kowa da kowa je tambol ya je sai lami da ya je da duk masu nema daban yake da wanda ya faɗa kan bakola dalili ya ce ko ba komai zan goyi bayanka ka domin na rama abin da mahaifinka yi maka imin mahaifinka ya goyi baya ta saboda ka nima zan goyi bayanka wannan kalamai ya nuna cewa eh bakola ina da wani matsayi na daban a gurin president babangida fiye da sauran domin har ya furta wani abu da yake ganin kamar bakola yana bin sa bashi ko kuma a'a baban mahaifin bakola wato sanar samu rigayi olosola saraki wazirin ilori yana bin sa bashi domin ya mara wani abu da yake ganin bai ramar ba har ya to yanzu ga ɗansa ya zo saboda ina ganin cewa zai iya yi wa ɗansa saboda haka su kalli nauyin maganar ba wani wanda ya ce zai goyi baya ya faɗa mara abin da ya faɗa masa. Alhaji Bashir ‘yan Bashir waɗannan kalamai ne na fagen siyasa kuma akwai abin da kuke cewa political communication. Mutane da yawa suna kallon waɗannan bayanai da suke fitowa daga shi bakin tsohon shugaban ƙasa kamar suna cin karo da juna. idan aka bude layi na wannan political communication din hakan din ne suna cin karo da juna ko kuma a kan layi suke to na farko dai ya kamata mutane su sani yau a kasan nan idan za ka dubi matsayi da abin da ake kira influence da turanci wato tasiri a siyasa wanda da ya je wajen baban gida ko da ma babu kula saraki ba ne mutukar yana takara ko yana da ra'ayin ya takara ta neman shugaban kasa idan ya je wajen shugaban ƙasa neman tabarraki ba laifi ba ne saboda irin tasirinsu da ire-iren irin yadda suka taka rawa wajen tantance al'amuran da suka shafi najeriya gaba da kowa yana gani duk lokacin da suka ce ka zo ka taka rawa a filin daga to sai a ga cewa kamar kana da wani babban tagomashi to idan ka duba za ka ga cewa abin da na yi tsammani na so in gani a wannan report ɗin da jarida ta buga kan cewa kada ya tsaye kasa a gwiwa wajen fafutukar neman wannan shugabanci na kasa. ni na ɗauka shi shugaba ibrahim da tsohon shugaban ƙasa zai fito ya cewa bukulan saraki ka kalli matsayinka a matsayin na uku a gwamnatin najeriya a wannan tsari na mulkin demokradiyya a jamhuriya ta hudu majalisa da bangaren zatarwa akwai zaman doya da manja wanda ake gani wannan shine yake kokarin taɗe mulkin demokradiyya a najeriya ya kamata ku je ku gyara gidajen ku kafin ku zo magana shugabanci saboda matukar aka ce da bangaren zartarwa da bangaren 'yan majalisa akwai farraku da rashin jituwa to mulkin demokradiyya ba zai taɓa yin tasiri ba ba wai a najeriya ba duk wata ƙasa da sani ne a duniya madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da tawagarsa. Ya bagi Yusuf Sani, injiniya ne daga jihar Neja a Najeriya wanda ya samu wasiƙar gayyata karɓar lambar yabo daga Majalisar Ɗinkin Duniya akan irin ayyukan jinƙan da ya yi. Abokiyar aikin Jummai Ali ta yi hira da shi. Da farko muna taya kamar wannan samun wannan lamba ko kuma kyauta ta yabawa. Ina son a takaice ka gaya mana waɗanne ayyuka ne kai na jin ƙai. har ya kai jallin da majalisar ɗinkin duniya ta ta karrama ka eh to alhamdulillahi eh, kafin kisan sha'anin wato eh, na duniya inda allah ya sa kai kana da wato tausayi kuma kana da buri ka kyautata wa wato jama'a bangaren aiki na yau da kullum da jama'a suke ciki wato abinda zai inganta rayuwar jama'a kaga cewa ba sai ka nuna kanka ba inda kana yi ne tsakaninka da Allah da manufa wato na alheri to kaga Allah ubangiji ne zai dinga ɗaukaka ka a bangare ma da baka tunani ba to shi ne na tabbata shi ne ya sa Allah ya sa wato majalisar dinkin duniya suka ga irin kokarin da muke yi har ya kai ga cewa aka bani wannan daraja to na farko dai ni bid da ne a niger state kuma wato a cikin abin za a iya cewa cibiya na nufawa to a juma'a in kika duba za ki ga cewa mu nufawa muna nan a kwara state da yawan mu muna nan a kogi state da yawan mu muna nan a musamman a niger state da yawan mu to amma akwai abu daya wanda yake cin mutuwa a kuriya shine babu cikakken hada kai. Ban tare ka ba. Eh. Wannan daraja da Majalisar Ɗinkin Duniya ta baka ɗinnan ta kamar me waɗannan ayyuka kai wani irin taimako na jin kai ka bayar. A kamar hada kan jama'a. To. Eh, kasan jama'a suna zama kamar kara zubai haka sai ka ga abubuwa da yawa zai dinga faruwa wanda yake idan babu haɗin kai nan musamman a fuskan ana iya cewa na siyasa don bayan da za a yi a ce rayuwar mutum na jama'a dole ne ka kawo shanin siyasa ciki wato shanin gwamnati gwamnati kuma kafin gwamnati ya yi aiki ya yi ma jama'a aiki yadda ya kamata sai idan jama'a nan suna da haɗin kai to shi ne allah ya bani dama na kafa abin da muke kira wato kungiya na nufawa har muka kai ga muka sa rana yanzu haka kowane shekara akwai ranar da ake girmamawa wato mu aladunmu da irin zamanmu da yadda za a yi mu samu haɗin kai a duniya ranar 26 na Jun na kowane shekara mukan taru a yanzu haka muna da abubuwa da yawa da muka yi an yi makarantu kamar na kwamfuta yadda ake koya mutane yara kwamfuta don su san wato a samu ilimi you Har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogon ma'anan yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safi na ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da abokin aikinmu Sarfila Hashim Gumel ya yi da wani bako wanda dama ya taɓa ziyartar sashen Hausa a shekarar da ta wuce. To ne ne dalilin da ya sake dawo da shi Amurka a wannan shekarar? Sai ku biyo mu a cikin shirin ku To jama'a assalamu alaikum yanzu haka mun sake yin babban bako da yake riba bako bane a gidan nan ba ya zo shekara ta gabata kuma gashi ya kara zuwa. Da babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta jami'ar Ahmad Bello Professor MK Uthman. Professor barka da zuwa. Ah, barka da yawa. Professor kamar shekara ta gabata ka zo ka gashi ka sake dawowa. To eh. me ya da kai wannan karan? To alhamdulillahi ah, abubuwan suka dawo da suka kawo ni wannan karan Ah, guda biyu ne mm. ah, na farko akwai wani aiki da muke nls suke da university ta maryland wato jami'an maryland kenan jami'an maryland mm. a ah, kan maganar kacalla wanda ke damu mutane a najeriya musamman masu aikin Uh, noman rani mm. so wannan ya zama to uh, da mu da kuma ta university a madrid a mm. can kasar eh, spain da kuma university ta gashuwa muka hada wata proposal muka kai ita kuma world bank gwamnatin abin bankin duniya kenan mm. ya karba ya ce mu ci gaba domin mu ga yadda za mu bullo ma lamarin na wannan kashe ya zamanto cewar mun warware wannan matsala ta zamanto maimakon ta zamanto tana matsala ya zamanto mun mai da ta abubuwan da ya zamanto abun amfani mm. ga mutane. To Farfesa ce ka ba kowa bane zai san me yake nufi ba. Ita ka dai wata yabanya ce kuma wata ciyawa ce wadda take fitowa a cikin ruwa mm. musamman ma idan tun daga kogunan da ke na kano haige zuwa haɗe za ka gansu sun wato tana rufe bakin ruwa suna rufe hanyar ruwa hmm. suna rufe hanyar ruwa suna kuma suka shiga cikin gonakai ma su yi banna da sauran haka ya zamanto musamman kaga shi in ana maganar noman rani hmm. hanyar ruwa an yi ta ne don ruwa ya wuce hmm. to idan ita wannan kacalla ta zo ta toshe hanya za ga ruwan ba zai wuce ba yadda ake so saboda haka zai sa ya zamanto ba a samu ruwa isasshe wanda zai malale ko kuma amfani da shi domin noman rani a inda ake so so ka ga wannan babba sannan kuma na biyu za ka ga akwai tsuntsaye takan aje tsuntsaye mm. waɗanda su tsuntsaye nan sukan taso su cinye amfanin gona ko su musamman ma in ya zama tona wanda wanda su ci ne mm. sannan kuma hamma da dai abubuwa daban-daban kai hamma da mace dai duk za ka ne ka samu a wajen sannan za ka ita wannan ka ba wani a ciyawa ce da dabbobi za su ci. Wato ba ta da amfani. Ba ta da amfani to shi sa abin ya gallabi jama'a ya gallabi masu aikin noman rani hmm. sai ya sa ya to ita gwamnatin tarayya ta hanyar ta wannan babban bankin duniya ta nemi ta yaya za a yi warware wannan to shi ne mu muka ba da namu hanyar da muke gani ta hanyar kimiyya sannan aka karba aka ce to ya kamata so akan haka ne ah, ya sa na zo sannan kuma na biyu akwai wannan babban taro da ake na kowane shekara-shekara na ah, american society of agric engineers wato kungiyar agric engineer na na na na na na aikin gona kenan yawa hmm. injiniyoyin aikin noma hmm. so sukan haɗu kowane shekara ya zamanto an tattauna me aka samu game da ci gaban harkokin aikin noma musamman masu aiki na mashin da dai duk abin ka sani na dabara ta hanyar za a yi aikin noma a duniya ga baki daya to waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka ƙara dawo da ni haka ah, sannan kuma a zuwa na ma har Allah sa na naji cibiyar ifri wata ifri shine waɗanda suke wata babbar cibiya ce wadda suke a tallafa ma aikin gona a duk duniya ga baki ɗaya to mun je mun fara maganganu akan ta yaya za su zo musamman ma mu a nan nrl su taimaka mana ta yadda za a zamanto an mutane sun gane dabarun yadda za a watsa labaran aikin noma da sauransu haka. domin a yanzu kagan ka lura duniya yanzu ta ta fara amfani da hanyoyi daban-daban na yanar gizo mm. wato ta yadda za watsa labaran ayyukan gona da sauransu haka mm. to wannan ma shi ma kan shi na amfani da dama na ji mun fara tattauna tare da su wato cibiyar ku ce ka wato ka zo ne a madadin cibiyar ku ne kuma wannan abu da ake haɗin gwiwa da wannan jami'o'i da ka ambata da farko wato ta sun haɗa kwiwa da cibiyar ku ne domin a samu a taimaka a samar da wannan kwarai da gaske eh haka ne da na zo ne kan wannan aiki kuma ita abin da muke so mu yi da ita wannan kacallar shine ya zamanto an mai da ita yadda za a zamanto dabbobi za su iya cinta wato ne sarrafa za a yi mata dabba da shi sannan na biyu za a iya amfani da ita domin a yi a hito da gas ɗin da ya rika dafa abinci sannan kuma kamar na faɗi maka akwai malamin wanda ke nan yana wannan jami'i ne a wajenmu ya zo kan shi akan aikin fedi ɗinsa ma na wannan ganin ta yaya za a sarrafa ita wannan kacalla domin a samu gas na, dafa abinci kuma wannan abu muna fatan cikin shekara biyu nan za mu iya idan mun fito da shi cewar ita kacallan nan duk take matsala ce amma za a yi amfani da ita domin ta zamanto ta amfani dan adam to wani tsari kuka ɗauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru biyu kamar yadda ka faɗa cewar akwai wani mataki da yanzu kuke ka madalla masu sauraro sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin shi sarfila Hashim Gumal da ya tattauna mana da bakon namu da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin. Ni ta Sada Sodanki ke cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar Wasiƙa mu ta farko a yau ta ce ina kira da jama'an Najeriya da mu ci gaba da yi ma sojojin Najeriya addu'a dangane da yunkurin da suke yi na ƙoƙarin ganin sun kawo ƙarshen 'yan ta'adda na ƙungiyar Boko Haram. Da fatar Allah ya musu jagoranci ya zaunar da ƙasanmu Najeriya lafiya da ma sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya amin. Saƙo daga Aliyu Usman taka lafiya. Wasiƙa ta gaba ko cewa ta yi, Salam biyoyi Hausa gaskiya muna goyon baya ɗari bisa ɗari akan matakin da hukumar zaben najeriya inec ke shirin ɗauka na ƙoƙarin ganin ta hana zuwa wajen zaɓe na shekarar 2019 da wayoyin salula domin wannan zai taimaka wajen magance maguɗi da kuma yadda ake siyan ƙuri'un jama'a saƙo daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da Sani Umar na Liliya mai mai makuku jihar Kebbi. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin ganin ta samar da aikin yi musamman ga matasa. Domin wannan shine alkawalin da ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe da fatar Allah ya ma shugaban Najeriya da makarrabansa da sauran gwamnonin jihohinmu baki ɗaya jagoranci Allahumma amin. saƙo daga haƙilu zamani almajirawa malumfashi. Wasiƙa mu ta ƙarshe a yau kuma cewa ta yi, jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya muna kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa da ta gaggauta ɗaukan matakin magance taƙaddamar da ke ci gaba da kunno kai a tsakanin 'yan jam'iyyar a wasu jihohin arewa tun kafin wankin hula ya kai ta dare saƙo daga abubakar kawu girgir. kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Amurka ita ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya kuma cikin ƙasashe goma na duniya da ke da talauci wanda a sanidiyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma burorin wannan ƙarni masu ɗorewa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaye da wa'adin cimma waɗannan burori kan shekarar 2030. Dubatan iyaye suna cire 'ya'yansu daga makarantu a yankin Ingilishi na kasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu. Wasu 'yan aware da ke fafutukar samun 'yancin kan yankin Ingilishin Kamaru sun gargaɗi iyaye da kada su kai 'ya'yansu makaranta saboda ba za su iya tabbatar da kare lafiyarsu ba. mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta bar barnar da ba za ta misalta ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar philippines da kuma wasu hudu a china kafin ta lafa a jiya litinin a can philippines masu aikin ceto sun gano gawawwaki sha ɗaya suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kaso ƙasa ko kuma taɓo mai yawa da tarkace masararo a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin safina ta sa da su dangi da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyoyinmu Mr. Chang da Skip ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.